Bismillahi Rahmanir Rahim. Duba min baya fa biri. Kashi na 87. Na yi dakonta a wannan kokar sai dai bata maimaita gangancinta na farko a gare ni ba. Dan har ya dawo fat ɗina bata sake biyo shi ba. Gashi da yana gida zai zo wajen yaran ko ya kwashe su zuwa ta su daɗe tare da shi. Tun ban san hakan ina gudun su cutu a wajenta har dai na barwa Allah na kawo ido na saga haka da ya ɗauko yi ga yaran wanda na san ba komai bane ba kawai dai so yake su saba da ita wanda haka yana da wuya a gaskiya da wani lokacin a can yaran za su bar shi su dawo su masu tafiya sai dai idan ƙananan ya ɗiba shine sai ya ga dama dawowa da su karan kansa ido kawai na kawo na sanya masa don na fahimci nufinsa a lokacin magana zai iya kawo mana matsala wannan na ɗaya daga cikin haƙurin da kowa ke faɗa in yi kenan akan kuma aisha ɗin koma kome kuma koma mahal koma mahalinka da yake fefa ranar nake yi a lokacin sai nake dan samun hutu a gidan idan yara sun fita sai sha ɗaya zan tashi in yi wanka in karya yau ma haka ne ina zaune bayan na gama karyawa laura tana gefe na tana wa yara wasa muka ji sallamar su mam da ya fara ta kamar kullum na miƙe ina masa sanda zuwa tare da faɗin la mam kun zo ban je na tare ku da dawowa katsina ba kun riga na zuwa kuma ato ai mu ga mun zo yanzu na sani ko fushi kike da ni tunda ne maki laifi na sa an da miki da kishiyarki da sauri na jiyo ina kallon mam ɗin a cikin mamaki don ban taɓa zato ko tsammanin wannan zance a bakin ta ba haka sai na ji mama ta ce wani irin fashi kuma hajiya kubara kin taɓa ganin ɗaya yana fashi da uwarsa ne komai kika yi ai ta san daidai ne babu abin da zai cutar da su ba kawai dai mijinta ya ce don jarabawan ne ba su da tam yanzu ai ta tura a gaida mu ko Marmashin yaƙi ne na kasa zama, na ba kujera ina ƙara gaida su. Laura ma ta gaida su, na nufi kicin na haɗo musu abin sha, na kawo musu da kaina. ashe maza na sun fara karatu jiya, yake faɗa mana. Da ya shiga, na ce sun fara mama, amma sai da ƙyat, yanzu ake fita sai na yi yaƙi. Kafin a fita, wai ba su zuwa. Ta yi dariya tana faɗin dama na ce sai an yi haka. Abban suke faɗin sun yi kuka sosai da bana nan. Na ce wallahi, kumama. mama, ai har yanzu ba, da sun dawo za su ce ina mama za su shiga ɗaki su duba ko kin dawo sai na ga ta ɗan kalli mam ta gefen ido tana faɗin Allah sarki Allah ya sa kafin mu tafi su dawo na ce yana da wuya gaskiya ina shi adal ɗin mam ɗin ta faɗa ta na ce mata ina ganin ko ya fita ne ko yana can fat ɗin ne don yanzu na tashi daga barci ni tun ɗazu ina kwance a duba mana shi dama mun zo magana da ku ne duka ko kuma mu je can ɗin ayi a'a ni dai a dai duba ɗin in yana nan mama ta gyara zancen jin hakan yasa na miƙe har na nufi hanyar fita sai kuma na dawo na sa wa laura kira ta zo na ce duba can fat ɗin idan abba ni na ciki ki ce gasu mamu sun zo ta amsa da sauri zuwa fat ɗin don ba ta taɓa shiga ba sai wannan karan tana sauri ta je gulma ko da ta je na manta in yi wani ɗinta sai ga ta ta dawo tana kumbura na ce yana nan ne ta ce i eh, amma ban sani ba matar ina shiga ta da zage wai me na shigo yi mata me na shigo yi mata waje ko an turo ni gulma ne wajenta shine na faɗa mata sumam ne suka zo aka ce in duba abba ne ta ja tsoki wai in tafi za ta faɗa mai a fakaice na kalli mam da ta kwaɓe fuska mama ta ce kayya ta canza zane ba kenan dai kin faɗa mata suna son ganin sa ne ko na tambayi yarinyar sai mam ta ce me yasa baki je da kanki ba zaki tura mata yarinya ni kuma kai tsaye na ce don gudun haka mam Allah bai wulakanta ni ba wata ba za ta wulakanta ni ba da haukanta tunda ta dawo har yau din nan ba mu haɗu ba sai ma jiyan da ta biyo shi nan kuma ba mu yi magana ba ta juya ta fita me matsalar ki ne yanzu Zainab dan na kula kina son biyo wa haukanta ku rikita gidan nan kenan duk faɗan da muka maki baki ji ba ne kenan ko da ta dawo ai ya kamata ki je ki mata sanin da zuwa ta san da zaman lafiya kike maraba da ita a zauna lafiya lake maki hakan zai A'a hajiya kina da irin naki fa kishiyar nan kin san komai bambancin wannan matar malam da na malaka dan kalilan ne don kusan halinsa ɗaya wallahi yanzu dai yarinya ce aka aika kin ci abin da ta ce ai balle ita ta je da kanta nan kan babu gaskiya wallahi shigowa yaya din ne ya sanya duk aka yi shiru ɗakin har ya ƙara so ya zo ya zauna yana kai da su ya ɗora idan sa a kaina ina shara hawaye a lokacin na ya juya yana faɗin wani abu aka yi ne kuma man ta kallon ta ce hmm gaskiya ne ba ta son a faɗa mata ni ko ba zan yarda da hakan ba don ita ma waccan matar taka amana take a wajenmu da ta dawo don me bata je ta yi mata sanin da zuwa ba za su zauna su fara zaman doya da manja wallahi mam da zaina za ta je ta yi mata sanin da zuwa ko ko ko aka idan musulunci kai da ka zo wuri kai za ka fara wa mutum salama ai amsa maka kai dakata dan Allah zaman lafiya muke nema a yanzu ba fitina ba wa ya fara shigowa gidan nan da sunan aure haka ko banza dai Aisha ta girme wa Zainab dan me za ku yi tunanin ita ce za ta fara zuwa ta gaida Zainab yanzu fara sosai mum tai har tana faɗin kai ɗin nan ɗinka na taso na zo gidan nan dan kana son kirkiro abin da ba shi ba ko ita Zainab din? aka yi wa haka ba za ta ji daɗi ba dan me za ta zo nan ka karya alhalin kuma ba ita bace da girki okay ta kira kenan ta kai ƙara ta gunki mom sai in zauna da yunwa a ciki a ce sai sha ɗaya na za a ɗora abin karyawa sai lokacin da ta ga daman tashi barci ta ɗora mana abin da za mu karya in ban zo nan na karya ba so take in je gidan abinci ina sayan abinci alhalin ina da mata a gida me ya fannin mata biyan da Allah ce me ita ma Zainab ɗan ai ba baban suka yi ba saman danin na samu abincinsu shi na karya da shi na fita shine za ta kai ƙara na ni ban kai nata ba dakata ku tashi mu je wan Aisha din tunda can kake ka faɗa mata ga munan zuwa yanzu wani kallon mamaki ya ɗanye kafin ya miƙe tsaye ya fita anti kuka yake yi zai laura ta faɗa ta nufo ni da yaro a hannunta na dago kai ina faɗin kawo shi ba shi nono tun safe ba su sha nono ba ai na suka tashi suka bar ni zaune imani ya cika min zuciya kan wannan bakin lamarin da na hango a wajen mam a yanzu dan gaskiya ban taɓa zaton hakan ba daga wajenta in ma auren ya adal ne ba ta so a yanzu na yi ne saboda ita lokacin don halin da aisha ke saka ta ciki a lokacin yana cikin abin da ya karfafa min zuciya na yadda na aure sa sai gashi kuma ashe abin ba haka nan bane ba yanzu gama a waya ya ɗanyi flashin ɗina na taso na same su zan ce tun bayan kawo ni gidan da sunan aure sai wannan shigar da na yi a yanzu don ba abin da nake shiga yi wajen ta. na shiga da sallan mata leƙe da yaro na a hannuna na samu waje na zauna kawai ba tare da ba gwada yin abin da mam ta ce in yi ba ko a gabanta sai mama ce ta ce har yanzu shan nonon ne dai na ce ya zuwa wajen laura ɗin yana ganin kamar fita zan yi in bar sa mm. aisha allah ya yi dawowar ki ɗakin ki a yanzu dan shi muka taso muka zo gidan nan ni da yar uwata akan mu tsawata ma zaman ku a zauna lafiya da juna a guji wani abin da zai ƙara kawo tsautsayi a tsakanin ku kuma an ce zo mu zauna zo mu saɓa, in ji hausawa da haka ke ce babba ke kuma ke ce karama ba wai dan an ƙara ɗaura aure a tsakaninsu zai sa Aisha ta dawo bayan ki ba a yanzu a'a tsautsayi ne Allah ya kawo a tsakaninsu kuma ya wuce Allah ya tsare kai kuma ka tsare adalci a tsakaninsu banda nuna fifita wata akan wata tunda ka san halin kowaccensu kafin ka aure ta da haka ne zaman lafiyar ku na jawa a yanzu ba wani abu ya kawo nan ba dan in daidaita tsakanin ku ne na shigo wanda babu shi tun yanzu to ina son a gyara daga yau ɗinnan nan ke ce karma zainab don haka ki girmama su abin da nake so da ke kenan a yanzu sallama manira ce take faɗa anti direba ya ce wai ki zo dadi ne bai da lafiya yana ta amai cikin mota hakan ya sa muka juya gun yarinyar gaba ki ɗayan mu kafin in ɗaga uban kafin in ɗaga uban ya ɗaga ko ya fita ma sai bayan sa na bi mama ta biyo mu sai daga baya mu ta biyo kafin in ƙarasa direban na hango yana wa yaya ɗin bayani na so yaron na hannun yaya na kai hannu na buɗe idanuwarsa kafin in mayar da hannun saman cibiyarsa na ɗan lokaci kana na dawo da hannun saman wuyansa na ce mu shiga da shi ciki kawai convulsion ne da yana son ya kama shi yanzu me kenan mama ta ce mafi giya, ko na amsa da i da sauri ne gaba ya biyo ni da shi ɗin ruwa na ɗauko cikin firij na fara wanke masa kai da shi da ƙafafunansa sai bayan yaron ya samu barci mam ta ce allah ya sawaka kai kuma haka za ka taso da ciwo baka biyo mai sunan naka ba kan ana masa ba a can ta ce yaya mu je ko kada alhaji ya ga mun daɗe nan mamu ta ce mata ina haba kubura ba fi mu bar yaro haka cikin wani hali ki tafi dai ke mai miji amma zan tsaya nan da su tunda ita Zainab za ta fita wallahi kan mama da mun so haka ta ce babu inda zan je a yanzu ko dan yaran nan da ke wahalar rashina a kusa da su can din me nake yi ban da barci amma dai mun yi maganan nan da ke tun farko ko ku bara kada ki ɗauke ni ban san me nake yi ba a yanzu ko dan malam yana ɗanki kike ganin kamar ina son shigewa rayuwar iyalinsa ne inna lillahi me ya zafi haka kuma yaya ta ce yayi ɗan na fahimci nima juya na ake sanyi kamar 'ya'yanki to ki bari ki gani idan na bar nan zuwa jibi zaki ki ji na a katsina insha allahu ta san halin mama azumi dan yanzu ne ma ta ɗan yi sauƙi da kuma yanayin rayuwa amma ta ci mutunci ba aiki bane ba a wajenta da haka da sauri ya adada ya ce dan Allah ku yi haƙuri mam ki bar mama da yaran nan babu inda zaki tafi katsina ai sai dai ziyara gare ki yanzu mama eh ka san ban san zafin haihuwa ba tana gudun in bata mata zara'anta ne ko wani abin ni ko zama nake yi da yaran nan da zuciya ɗaya in ba waɗannan jikokin ba me zai kai ni zama a gidan yaran ciki na kuma hakuri suka koma ba mama ɗin a ƙarshe ma tai zuciya ta miƙe ta ce su je goban nan za ta koma katsina tana faman faɗa har tana faɗin na yi mamakin wannan sauyin naki a yanzu kubara kin sauya ga baki ɗaya kin sauya ba kubara da na sani a da ba ne ba yanzu danki ba danki fa nake nan kada ki manta akan mai zargi kuma da son juya mutum zai shigo tsakanin mu a yanzu ko kina juya kowa kada ki tunanin juya ne dan sai da na sha nono na sake maki ko dan Allah bai ban haihuwa ba a rayuwata zaki min haka mama dan Allah ki hakuri ke Laura da ko stari da Abba su bita dan Allah idan na dawo school zan biyo in duba shi a can no a bar su kawai bar ta je zan zo in same ta da su gidan yaya ya faɗa ya faɗa hakan suka watse a cikin ɓacin rai ba a kai ga karasa abin da ya kawo su ba kowa ya kama gabansa rayuka sun ɓaci a ƙarshe dai yadda ba a zata ba dan su mamma sun koma da rai gida ita da yar uwarta wanda hakan bai ma ɗansu daɗi ba ga yadda mam ɗin ta yi ɗan da yar uwarta ta ma gidan dadi ɗin bayan sun koma sai ga mama ta fito da kumshin kayanta ta ce za gida za ta tafi a ranar tunda ta kula kubar ba ta yarda da zamanta a cikin yayanta ba mam ta ɗauka burgar aiki ne sai da ta ga da gaske mama ke tafiya za ta yi shi da ta samu dadi tana sanar masa abin da ke faruwa baya fita ko ina ranar da kansa ya taka har kofar gida yana kiran mama dole ta dawo da kuka ya sa ta falansa ran ya ya ɓaci mama ɗin ki faɗin me kubura ta ɗauke ni dan bai haifa ko dan bai haifa ba komi na ɗauka ɗan ɗan uwa zaman nawa yake yi a duniya ai ashe ba haka bane ba tana ganin ina kokarin canza mata zaman yaranta ne komi ta ɗauka na shige mata gaba da ɗanta za ta kama juya ni kamar ɗanta ta haifa ban kai haka ba ku bari ki bar kwanaye kwanaye ki dawo hanya ko da ban haifa ba na san bambancin uwaye uwar mata daban take samun ɗiya mace a zara'a samun dubu ne kamar yadda uwar ɗiya maza take daban tana ganin samun ɗanta na zuwa hannun wasu kuka ita ma mam take tana faɗin yaya ni ba tunani na kenan ba dan ba hakan da kike tsammani ba ne yanzu dan dai Allah ku yi shiru a fahimci zancen nan ke azumi babu inda zaki a yau din nan duk da na kasa fahimtar me ke faruwa haka ne ni dai kun ce za ku za ku gidan adil ku gansu yanzu kuma sai gashi kun dawo min haka babu daɗi me ya faru haka ke ku bara ki shiru in ji daga ta nan mama ta korawa dadi zance inda ta kare da faɗin me hakan yake nufi ne da ni na zamo babban banza a cikin yara komi? tun farko da kika nuna in je in zauna da su in sa ido sai da na nuna miki ban zuwa don gudun hakan ga shi ko ban tsira ba a ƙarshe sai da kika ga baki na asha kubura in dai haka ne baki kyauta ba a nan mai karatu ina son ki fahimci wani abu a nan kuma ki kula duk macen da bata haifi ɗiya mace a duniya ba za ki samu ɗiyanta maza su ne abokanta ba ta da yarda da kowa akan ɗiyan nan komai aka yi ba a yi mata daidai ba komai ne zuciyarta sai an fahimci hakan a gare ta dangane take yi ɗan ya karkata ya koma ga wata gani suke babu wanda ya isa ya kusanci da ɗiyansu bayansu. su za ki same su masu tsananin kishi akan ɗiyansu maza kowane lokaci wannan abin shine a yanzu ke cin mom ba komai ba don mom tana ganin da bakin mama yanzu nake duk wani abu a gidan ɗanta don har ya kai an saya wa babana gida ba a faɗa mata ba sai a zance ta ji haka mama ta dai rufe yar uwar nata ne a gaban su dadi lokacin mai da zancen amma sun yi wannan kes ɗin ta rantse mata kan bata san komai ba illa sai ta ji na zancen haɗa kuɗi sai ta ji ina zancen haɗa kuɗi a sai gidan da suke cikin zaune ta ce duk da haka ta ɓoye mata ko da ta sani ai ba za ta hana ba amma me zai sa a ɓoye mata haka daga adal har ni har baba da haka muna da wata manufa kenan sai ta mana tsiya kan haka shine ne fa ashe dalilin ba komai ba da mam ɗin ta canza man fuska ta sake reshe ta kama ganye a yanzu ɗin Dadi bai ƙara faɗin komai ba sai daga waya sai daga waya dai yana faɗin Adil kana ina ne yanzu? Ka zo ka ɗauki mama. Mama ku tafi gida daga yau a wajen ku za ta zauna in dai tana garin nan ba a gidana ba. Yaya ya ce ga asibiti da yaro babu lafiya dan ita Zainab tana da exam ni na zo da shi asibitin yanzu kuma sun ba mu gado ma. Salatu ya aka saka ya kallo mau ya ce to kin ji kuna nan kuna shirme yaron na can an ba shi gado asibiti. yanzu haka ga uwar tana jarabawa ya ce daga shi sai matar mai gadin su a wajen haba kamar mara gata da galihu me ya dama amfanin mu yanzu banda mu taro musu jikokinmu a yanzu har me ya rage mana a rayuwa yanzu banda wannan kuma nan kuma hankali ya tashi a gidan suka kwasa suka yi asibitin har su momi da ke faman jin daɗi a ranar abin da take neman ji ya samu gamam yau ta samu matsala a rayuwarta da haka take jin kamar ta zuba ruwa a ƙasa da sha a lokacin don daɗi idan a ce ita ce fitinanna uwar san ɗiya yau gashi na mam ya bayyana a fili kowa yana gani kan ɗanta take ganin ya fi kowa samu a duniya take wa mutane daga kai mam koran ta ɓace yake ga kuma tashin hankalin yaron da ba lafiya yanzu wannan ya ƙara tayar mata da hankali ta shiga wani yanayi ma na daban dama an ce zuciya ba ta da ƙashi da ta tsaya ta tambaya da ta ji yadda zancen yake amma ba ta bincika ba ta hau daranta da ya ɓaci ya sa mata kasa yi wa adal ɗin tambaya jan zancen ta zuba mashi ido sai lokacin da ya fito mata da zancen ne za ta haushi da ta karkace ta faɗa mai magana yadda ran take so sai ga ai ta nuna ma Zainab ɗin iyakar ta tun yanzu ta biyo ta wannan hanyar a yanzu mai karatu an ce zuciya ba ta da kashi tun dai gare mu mata yadda zancen ya zo wa mam kowace uwa ce dole hankalin ta ya tashi saboda an ce har shanaye baba ya girke a ƙauye saboda samun da yake a wajen adal ɗin yanzu tun da ya zama sarkinsa sai abin da na ce yake yanzu to ta masu saurare